Hallelujah. Tare da sautin muryar matashin mawaƙin nan ne ɗan asalin shahar Tawa Ali Radik ya buɗe wasar a yayin da ya shigo filin wasar a nan Agades. Shama'a sun fito da fifi kuma matashin mawaƙin Ali Radik ya yaba sosai. abin da zai iya cewa sai godiya kuma Agades tamkar gari ne da na fi samun karɓuwa jama'a sun fito abin farin ciki ne kuma ina shinshinawa waɗanda suka shirya wannan wasar su ci gaba da irin wannan kokari ina ganin tallafin shinkai abu ne mai kyau ma a bayyane ko kuma boye abu ne mai kyau. Duka da yake tikitin shiga wasar ya tashi ne daga jika biyu zuwa jika biyar amma duka da haka bai hana filin ya cika ya batse da jama'a ba 'yan kallo. A gaskiya wannan babbar wasar ta samu karbuwa muna godiya ga jama'a ban ma san yadda zan iya kwatanta abin ba saboda ba mu yi tunanin wasar za ta yi jama'a haka ba. A gaskiya ina matukar wa matasa da kuma waɗanda suka gayyaci wannan matashin mawaƙin domin ya shirya wannan wasa mai matukar ƙaitarwa. L'artiste pour venir faire ce, ce concert caritatif. Ta hanyar wannan wasar majalisar matasa na jihar Agades sun lashe takobin tara kudaden domin kaiwa zuwa asibitin mata da yara na jihar Agades. Wadel Bubakar shine shugaban kungiyar Peter Wasa ce da muka shirya domin neman tallafin shinkai da Majalisar Matasa ta da'irar birnin Agres za ta mika zuwa ga asibitin mata da yara. Kuma wannan tallafin a ranar 13 ga watan Mayu da yake sallar mata ce a Nijar za mu kai wannan tallafi zuwa ga wannan tsari na matasan Agres misali ne abin koyi ga sauran matasa na sauran jihohin ƙasar Nijar domin kawo gudunmuwarsu ga abokaninsu.